A shirinmu na wasu muhimman mata da suka taka rawa al'ummarsu, a yau mun samu zantawa da wata matashiya Jamila Hamis mai iyali, wacce ta ba mu labarin kanta yadda take haɗa aure da aiki, ga yadda mu ta kasance da ita. an haife ni a garin Lagos. a primary school ɗina a Lagos da Standard age Children Primary School. Can daga nan na zo nan jihar Jigawa inda na yi Federal Government Girls College ka zaure Daga nan na zo Bayero University Kano inda na yi degree ina na yi postgraduate ina na yi masters ina banda kuma eh to banda kuma wasu kananan kananan kwasa-kwasan da muka yi a kwana-kwanan nan ma na yi wani course a nan epidemiology and disease control a nan Kina aiki kenan? Eh ni ina aiki um, a jarida ce yanzu kuma ina aiki ne da uh, non governmental organization inda muke aiki akan wayar da kan mutane akan allurar rigakafi. Akan allurar rigakafi fuskantar kalubale ganin cewa mutan Kano ba su cika yadda da rigakafi ba. Eh labari ne na da da kamar 'yan shekaru da suka wuce zaki ji ana cewa um, iyaye suna gudu da 'ya'yansu ba sa son a yi musu rigakafi gaskiya kai ya riga ya waye musamman da ake um, hukumar lafiya ta jiha ta bullo da shirye-shirye kala-kala tare da haɗin kan kungiyoyi daban-daban ma'ana partners wanda suke taimakawa suke supporting din ma'aikatar lafiya a Kano an fito da shirye-shirye kala-kala ta yadda ma uwa da kanta ma yanzu ba ma sai an tuna mata ba yaran ta kai su asibiti yawanci sun kai ya riga ya wai kowane mace yanzu ta san cewa ga lokacin da ya kamata kai yaron ta na rigakafi. San cewa ga ki mace kuma da aure kina aiki shin kake fuskantar kalubale kalubale dai akwai shi amma da yake dama can ni tun na gama na gama karatu na fara aiki to dama idan kin ga irin wannan to kin samu kyakkyawar haɗin kai tare da ke da mai gidanki gaskiya mai gidana ya bani haɗin kai sosai shi yasa abubuwa kan zo min da sauki gaskiya na tsara al'amura na wacce shawara zaki bayan wanki ma an kai wani mataki da duk wacce ba ta da ilimi gaskiya an bata a baya kai ko ilimin addini ne ya kamata a ce mace ta kai wani stand tunda shi ma yanzu ana yin digiri digiri ana yin diploma a ciki kin gane dan addinin kansa idan baki da ilimi ba za ki gudanar da addini yadda ya kamata ba so ilimi dai yana da muhimmanci ga ya mace malama Jamila ta shawarci yan wanta mata masu aiki da su tsara yadda za su tafiyatar da ayyukansu don samun saukin aiki da aure a lokaci guda baraka bashir murya amurka daga kano a najeriya